الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيمة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكنينا كما ما يألر أن يارب سنة درس لتفسير يدرو ولكن دور رمضان يكاو زديو إجراء سادون في فيديون لغة تلورين هذا ما كاو فنجين تلون كنتاو كن إنجيمي يدو إنجيل كنجيل لغة أركن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 أن أخرج وقد خلت القرون أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون da kuma kan bayin gawa don ne shi kinji don ne yanza a wanza zana gawa ala kin jilo stana yin bayin su nan da ji shi don ne kuro an girma nin jilo ala ya kasasi kuro ada ma ne rawa din ne ro kasasi kuro yanza a wanza da ro asizna bayan ci mari kamar da annira kuto sirawo linin nono wallazi dai liwalidayhi qur'ana ma shido ne su gulzina da yanza a wanza ufilla kuma wushna biro ata idani ni da wuro wa da dosuwi ngawo da ne dukkanin an ufraja wa tutulin sura kawai ngawo nukunan wa wa tanzu wuro jazati وقد خلت القرون من kuru قرون يارو زمان كذا خزنا ون برونو am zaman ka da ya kabza ko zana ki zai yan ne wuri ci inda gullo ya sarakin da kuma wani wahuma sandiyan ga ya za dai yastaghithani ma ala indiri wa mazai, ma'ana ala in bana mazin kalajin kala ala tashi mazin ala gurabe fa guzin jiro wailaka wala ni yiti jiran tawacci amin are da ala jiran ta yi sa ta zai inna wa'adallahi ha wa da ala lera wa ce da jiriya wanda agirni mi su zaiya bai kulu su guljin ma a yi magayin wa da su maura ko su imare illa asatirul awwali illa jikimi ya an burdu sai diri buzai buzai firaki suna da a wani shi lera wajin so jaza so da maruka su ba. sai kuma dai guljin dul ulaika sani amjiri alayhi nalan mana wallazi qala li wallazi ne mufradiya kam do shi guzuna da ya sa awan sa amma kuma ne dare da ulaika wa rabbi sayyidin kuna kaso kuru wallazi qala li walidin ya tuduro ma ji kam balda malamai da suke nazar ta kuma tuluna bayani wallazi al-umum wa laysa al-ifrad umum biya ya kamdo ya aliro wanzuna da kalan sanashi wa عرف منان أمر الله يدل على فساد قول من قال إن الآية نزل في شأن أبي بكر بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا زيادة لا عبد الرحمن يذكره وصحيح أنها في كل كافر حق كل كافر حق لوالده دي كم بأمر ماما a wanzu a yanzu na ma sha الزنا imam ibn kathir yaqul jindul wa hada am fi kulli man qala hada ndiya ya ga awazar hadi yaqul dinama da rawa ta kaza sai ma to su da kalan manajin no wa man za'ama annaha nazala fi abdurrahman ibn abi bakr fa huwa qawluhu da'if ndiya ya kala abdurrahman da dinna bakr ibn qawlul ja mana zire mana ya mana furtuba لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك عبد الرحمن ده مسلم ده برون بوزا مسلم يسا غاكلا تبوسلنا amma da yin islam islam da su mo wa hasuna islamuhu islam da mangal warwara wa kana min khiyari ahli zamanihi am zaman dia doktora am gal wasin fari abdurrahman ayan su tu sudul kala da limana je imam bukhari sulna na isbu tada mahi kirguje no no marwan dadi marwan shi kara da Ah, na da muawiya wanda alama gwamna ya wa kara shi da muawiya da jin ba wanda ya lahi jafin ka muawiya ya kaza da rasulina din da ji imla isu hulwa ciruna da ji amsura ko ya ji kara muawiya ya kira bayan a sai tariye kara da ji shi abdurrahman ya jiro an ba da awbirin kudu a yayin ne mana da kudu su mana wanda ya shiro shadma da shimadiya kala liwalli ubbilla kuma shimadiya yanzu a wani tsaro wushi ne ba gullo su shi ma wange gullo da abraman ne faƙarar a inda tumi wara igita ya ayi na yi fangonon gawa hijab ilmanaka wajidin ma an zana Allah fi na shai addinin Qur'an abin masu ma'ana landin lura ne su sana ba illa anna Allah an illa kamai, kuduri, uzuri su sana da kima. Nasu uzurzuro hadisatul ifki kan manaya kuma dai innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum ayatun kama ayata kun je kalar da tuna ne ai makaran da to gima hatta idan ne ka ta bakare al fadl minkum wa sa'i an yutul al qurba gulzina ne adadin ma kalan din to salatu ran da suna bawa kajina da to والذي قال لوالديه لئن بي يقبضني يا ذا وانظر أشزنا يا واجب سسائل لازم مرحبا شيء لك أتعداني لي وروا بابصي أتعداني يرخدنا أبيض أتعداني دون يرخدنا من مدرية يرخدنا wura كما واد غسوي gosoyi wura gulloyi an ukhraja ما نغاو نكونا gawo ليرا idin lera أدب عنهم جبا الأمرون قرون دليل وقرصنا بشما وقد خلت القرون من قبلي قرون هي ومضت منذ قلنا قرون زمنا من قبلي خاولورو sai na su matsawar za su fara babin saluki sai gari a yayin wura a zuwa su ciya ce yi dubuli na yin rakin ciya ce yi na amluma yanzu na yi jina da yi guzin shi ce ruya jinan ciro ya ana yi guzin within kitne layer hai table ko bene pe kujja ko kitna chhinya table tum wal tum anugin kurusa kam no ra wat ni ma ha ye da par ina fabi ko wo ya tum jane hai wadi kam layer wal la di shi ma ni ya ngona kizara ruya mu kizara ne ni man de man de ta sugin kuruson a wurin mara da zai ya wani numan ga a wanzu da zai nuna zai da amman kitile zai a tura su zai au ya la zai zai la ta su wani arewa annan kaso na yi musa garin maye fa kullu dribuhu bi ba'dha yi yuhyi Allahu mauta wa Na ayati la'allakum ta'qilun ai bare mu'jizar wallahu ne musa alayhi salam yi. ta yi kamar ne ko kara وهي الموتى بإذن الله أو لا تنظر إذا كان موجزا من الرسل وقد خلت القرون من قبلي وهما يدعى وذلك يستغيثان الله أن يلتفتان صوتهم وعونه هذا الإنسان إلى صراط المستقيم يا داء وداد ألا أقول إذن الله يتزوجكم من رأى أو أحدي أو أصر ما فكان يجيكنا رميا أنا كان عبيا kun aura ta dole bi aura da zakalbi aura ban da ni ha sa'ade idan sai na walja godu ni gi jurati fara yo ala bara ma bo ganan bai ya da kawara ma mangalo ma mangalo kun dukiya. ale mulimin na lokto godo za ta yawo ngoya nyiro tajruwa ro walja ale salatu gudin wore kala doron godo jiwi jiwi wani duli doron godo jiwi jiwi wani le man doron godo jiwi jiwi rikiru ne wanda ya rautu gudu a wa wurin gudu da zafi kan gano kamula bidiyon surukuna da yanzu da arabain durin zidiyo a yin asali a yin asali sai mano da amma wa fan da shi ma durin zidiyo to ala ta a ce to Allah gudu ne ya ala sai diyo to diyo wa wuri wa ta kafin nijeriya ya fi shirma kuma fazana ngodon ke to ala ta ya ce jona kadro da ya fi hannu da shi na kawar zarin nan project da shi ne kawar har kamar sono safin din sabi ai sai zo gudun zai sau قال وهم يستغيثان الله ويلك آمين أرئي أرئي man de ngir duwa bi da tay bid wa ada no ni ma ho re no ni no he kana da da ne ya kam ma wala ta kuma al kadri ya da are ro ko ni be ma ti ko de ro ko je ho le ne kana da bo za ka ma ji amma ibu do sa a mi ina da ya hasu ni ni na wa ya kaula ba ya wa ti ku ma ji ji ji ji ta ne ji ji ko ka jihar mare digare ha ai kuma dai gullo na so ita wata sa'a tun sakal kamar falta ma'u ala amri kada ku jira kawo doro fa fajjarna ayyukan وفجرنا الأرض عيونا فأزلق الماء على أمر قد قدر ومهلنا وحملناه على ذات علواه ودفر ndi sami tinna wadun goro kuma ndi ndi fiji shidi e gurin goro killata ndi sami a shidi a killata an baliyar ma ma kullu gobe ita da duto na ita da dai to bi ha ai kai jin ga ita da ko kajo ndi yi ji yi amma kam da wasu sun liman da wuyi zo ko kun ji kamar ne kamar azawar tsoron su dai kazin ya tare da yiwo an kadro jogo sirinna gure here kada ka ni gure here maje so kamaron gure here ti mato kan ala sai amma Allah sallallahu alaihi wasallam za rana bi kan gari da an wannan na a wani ne ka kare ma ko shi kana na shiga, ne za ka shiga. ìdàrẹ̀dì bíà ní ìlú ẹ̀rọ àtàlẹ́jẹ́ ní ṣé báyà tó gbọ́dọ̀ wọ ẹ̀ wọ́n yà bá dé mọ́tò ìgbà oríṣi ti láti ṣe ìṣòro ìṣòro ayé sọmọ ẹ̀bọ́n mi káfíń lè rí kàrà ìdí lọ́wọ́ kí wọ́n kára àtàlẹ́jẹ́ giro shi kuma ana gurin yana gaji mazo dan yi kan ko ala ya Rabbi sani ma wai da ka ani إن وعد الله حق وعد على يدري من يزنا ليرد إشنار فرلتم باك لتماما ويقول شيري أنرم تناجي وجد ما هذا إلا أساطير الأولين أو روح الغسو ليرى الأسياري يعني أي ما إذا إلا شري حدوب رسول من رجل ما زي شرائبا يبنجنوا لكن ما أولئك الذين ما يمون أي العاقين هذا يدع وصار عيننا إيروا تسعين سماري الذين حق عليهم القول سيما سيدو لكم سيادة قولي كمالي كوتنا أي قولي لن عذاوي لكلازا كوتنا نفس قولي يقول ذلك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين سوى دروي بروك الفن جهنم يدي جنجي سو هذا ما نصو سمصن بروك الثابت وجاء ما حق عليهم القول إنهم شيطان قادرين wani zana an bai a sarwo na na tol a tsarar kalan zama kauta. Mungaiwa, ne kabri yana jini wa yin zuru umma da buruza ko jindiya ayi mana suwa an ga tuwe zuru zuru kamar da zai suke. Inda hamsa da ya kano wanzai kawai birina hamsa da kalan zama kaza wajibta a sarjiyar zama da ya zai ولكل لفظ وضوء شيرني ربي أعوذيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى أعمال الصالح أكبر الله لنا وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا شادي أولئك الذين أي حق عليهم القول بأمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاطر ولكل من الفريقين مؤمنان بالنسي كذا او ذا غانا في عبد الرضو يندا او ذا غانا دي ندا كل ذا وصول درجات درجات دي ما ملو او نزل لكن لكن عبد الله ايش ذو درجات دي نزل يدري درجه دي درجات دون مؤمنين الى العلو صبر وتكيه درجات دوني عبد الرضو الى الاسفل كده يا أمر درجات ثانية دركات هي وزي إن المنافقين في الدرك يا درك الأسفل مؤمنين هم درجات عند الله هذه درجة قبل رضانا ينكشفوا على جسر مما عملوا سوء عوامل كل ذلك كمان يسجع جسر وليوفيهم أعمالهم وفروكم عليه سنجروا كذين كامل وسنجروا سبورين كل ذلك وهم سجل لا يظلمون سنجاز على الجنباوة ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بغير الحق وبما كنتم تفسقون kuma kan bai bulje dino na tamne da yawo ya bayi uradu alladina kafaru tamne sado ne da an da to to da ya to bulin ala nare kala kan ne ma'ana mubashara kan nuri sari ne za ta kan duro cikin ne ce dum burugi a sai ya kan duro cikin da za ta tana da to bulje أذهبتم طيباتكم في الحياة في الحياة الدنيا غير في حياتكم الدنيا من ننجي إتاليجو طيباتكم كجي كجين دوزو كم كم دوزو أواك جينا في حياتكم الدنيا كنين قدو جينا إذن سجاكو نيو كنين قدو جينا إذن كجين دور سمتا أنما ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قلت قالوا بلى ولنا ثم صدق كرم كرن da dai sabini an girma da shakar nuna su ja alama sautin bulu da mutuna ya da kawo kuma yanzu gina bai da kullama ulki da fiya kaulun da alam ya cikin nabi قالوا بلى قد جاءنا نذير wa وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير درس بيدي الوران صار ذلك نورو تكتا كنورو غرازنا سنجيو ana ba a cikin zai sai ga zuka zura ka turoyin ka ta da zumin al karu ku gira ta iya sai ka zuba ka kamji tambiya ya zuwa zura ku bula zutiya ha ya muliya sori malaya kamiya da malaya kala da ni a yayin alkasanno kan zuwa turoka alayya alamin shi kun nabi kawai mana jiro ne zai wa wa fano yi wa shirka da jimiro nono yi wa ibada ko ta haramu nono yi wa أما إذا كان بكثرة انا حرم أذهبتم في بحجم الله ألم يأتهم نذير كريما نذير إذي وغازي قالوا يا بلد فالمضاء قالوا تنجيب زنعي ما لا تود لما الا لنا قد جاءنا نذير بريء وشيكنا أنجروا بالزنا أما أواضوا فكذبنا فيكسوا فيه وقلنا أن يقول ما نستوهم أي ما عليه الزنا بقى أبي أحرمنا ولا كل إفراد كل إفراد كنا نيجي adesso domani ma la Bibbia se faccio sana devo chiedere niente sana quando non chiedi sana ah cosa non chiedi sana ma dai vuoi Ko ah ya yi ne kawai ma isna amma yawa zo ka zauna ka tuje wa kullun ya yi wuli ala ya yi masa sana in antum illa fi dalalin kabir ah me ne mako ka wule fije ya karau ka wile kura ya karau imma mana yari sai am duro gunze ne zuro ka wule kura ya karau ku izo bazan no azau duro ga wada au biya dina da man sai am duro tudu gunze malama za su am ya garada ro a me ma biya ya ta gunze ya ko sun malama ta tire gunza ko ne radi azhabukum tayyibat fi hayatid dunya kara fa den hamza rijisu lo isro istifami a azhabu subtayi a cikin a cikin duniya yin kirkirin a kanin gano jina idan a won gilan gilan da yaro tina san majina da manata maduda Burotu so dari zana kiji fanzayya ya zara kuma mun fasu radiyallahu anhu ko zin kumbu a da sauri gina a da sauri gina aksha an tuza ba an na sai ba su ɗafi na duniya ringina da wanda a wanda kiji da jina nan da abdurrahman bin auf can bunzi kan ya kirofan da shi a gari a wani sauri da ragara ta lagana ta ibnu lagana ta aura wujin da ya tsoro alayhi salatu wa kallo kare a wani kan bai ba ibnu wanda ma su sun yanzu doku adayi a wa adayi hungin su adayi wanne da ya a wani da ya rayu da ajiro a azalfi na wasu rojin na walbi shi ne da ya zuwa na wasu guda amanyiinda ali piyim tudu piyim tudu fiya tinje samni min nangata asiri ay kalkal halal la go asiri min nangala wanda gaya ne da Allah wani kuma gara budin suna gara قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فندمي أن غري غري من يجري ترمونا رامين غري ولو تلو رامين غري agwagwa ya waye ne za ta gire abi ya gire halal amma halal langance ruwan ne ka jin zuri ya fi zai ala jiki sakamakon ni kuwa ni ku yi zuri ne zuwa ku yi a wani min filimi na dai da ta ne an za mu za kula ji zai fajiya la ya dinna sakamakon fatun jimni min rum ay eh, sudu hita rumbe ndim gittima di faya de ndim nim be ila tir ko kata ndim dum bor ko midi ay qurada kerbe sima aku gimaro dimi jaro lu yado an zubari min sadin tan mo am nadin zero to kana nata bor ko ba karkar do do zai da wannan din kamawa wanda ya wala fiji dina idan ya gobe ne مبلغ من ايه condition واحد هو سكتا تنتج يمين او لا شو اوتوماتيك بونيا شي ما جاء قبل جد كم لا رن في فصل المجلس لا توصل خمسه ما اولاد لين جوزنا فوق جدي يوم lebura siminti goji ha ni furo irke ne ni kan nama wasan dia ne kaji dina adi an da fai ala yi ko mo sukiya da dina ni haram bi amma wanda shi ma gaya ma ya wuce ba kesa amna ne sai kesa a yi so classic classic na ni mara ga ake abuja role guja mara business class ne economy economy ne ar mare duniyar ne ne duniyar yin duniyar kula da ide kuma da lawa na kwanzili kuma Diko kamfaya burin kuna su kai ga wani kai da yau burin daura a da jin ba a kwanzu da jin a na yada ya gutu duro karawo. yo ke ma har kwanzu da jin ba da duniyar yan jinin na duniyar indin fitulolin na. Kata san a wahuwa duniyar na kakacin. Ekonomi to gane? Ha? Yayin duniya lẹ́yìn dúníà dúníà gàdé gàdúrà Allah alọ́dún yé Allah òye alọ́dún yàkẹ́yẹ tìlọ́yé Na yìí nọ. Mina ne ai magani amma Allah na tsara aula. Waya yumin na waya da waya min galau. Waya ma waya. Amma kan bai waya mire ne waya Waya

ya fato kama nu ya fato warata e firme kriu أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لا أرمي لورطة سريعة أدممي لورطة المليان تيوش عاقب بوبي يقول يا أمسي زوحة أما أيونا أخذنا رجيع ka zama kamfin tun a kudura yi tsaye so a wala ne shi ma ya fi da ya ba tsale ne kawar lari jirin da mariya na ne yanin da tariri alin ta shiru lashin zulun suna kamzai shi yanzu kamzai da mai kuna biya kamfai ba shi da ka yi samun buru su kidu amma adisan yana biya daga nan yana adisan yana cikin talafi yana makamaro da duniya yi wajen na naji a yayin makaro da nan habe fasu jin falsitai ha ko muna da ne biya jin da kauna da biya kuna arzin da kauna da umra da ta zai shi da naira ne yarinya naira miliyan biyu Jibban, aiwaru, a ah, na biya rakin yayi dawo dawo ashirin zakata ibada bai dini amla ya zani a cikin waltuma sai ba ya haram da ya karin da kronisiya bai ci ko muna gabtuna da kudi a wala yin rabiye duran solan da wuka lambiya mashi solan da wuka lambiya mashi in gurin da ya masa cin kafin langila ba rimando ga majalisar murji kata ಒಂದು ಕಡೆ ಗಂಡಿದ್ದಿನ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ kowane lokacin da ya are nan yafi kuma kan bai lokula son ya da nan da sima ya je ki jifa ne shayi yayi kar da ladori ji awala are lokacin da ya san mai an ma har boyi ba ku cikin fil hayati hayati ku duniya dokta ya bai da kai majalis ladori dia da yi kyau malam labonyo idan daro ladori gutu fara da sunan dia duran kan da yau alhamdulillah da so gutu nungwaya yi musulun zanen wuce. a ƙo'o billahi mulba a musu a yi musu bismillah alhamdulillah astaghfirullah ana fatan bakan yi musu ina da yi amma kaikawa da manajewa wujirla ga ya fi kiya abra wani da na sarai da nuriya an zallan min da kuma kuma A'a kuma da wannan cikin kabin sha kawa da ita sannan da amerika ya su bi da zuru da kwaye da za su je lan da din ya muri da yayin wata Rumiacendo il riburo che da da da ta so ne ne ka tsaro. Amma sai ya wanda kan ga ni da alam ne gina amma ya yi lokacin rumma ma kina rumma ba kina ba kuzna kina da kuzna am ya ya gudun ko ga mun a yi ko kan kala amma kan rabu ne so abun kan a royo ta san da ni

na ku zo shekar ana yabo da wani a wannan ka zo wani kan gaje ne Allah ka jirge laira ya ba rabi rukogin durum ba da wani ne ji ta sai ka ji da ji wannan sura na mai da ma ma one second. Asia. That's Asia. All Asia. Ada mai rasu girgin ba. Motor da yi ba. Asia da ya sama bitin salarina. Ke bane kuwa bari a yesu hotuna. Ni ne bai ta su ci. Da ya fakar mu gari. Sa'annan a rijira hei ne kullum da cin bau. Karu ne diri, ciye barna. wanda kuma man ne kala kun bi marma daw duno mir man sala na fila rutini dure bune kinu sare no wal la tanu ala na fila la tanu duran kali no wal ha istighfaran bi bi no wal wa tsine wa adu no wal imran dinna da shi ne da ta wal dinne ne asham sun min kajar kabdu ba in kaji in dalli kuroro kuje san man yusuru ibada mashi do ismi aka wani ma sa isu kare no suru yusuru ibada dai lo fa digi Allah roi ke dina dai fa dai lera fa dai وابتغي فيما اتاك الله في الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ni hangal lama da wantini wanda kiji mu kwazi kiji mani ya tanne kam na kutin kara kiji mani ya kam na su an zura ni shiro yirade shiro yirdarbe wanda sai su ci lokaci da hannu na wanda wastamta'tu biha da kan tabbago فاليوم كو ادي ليرا دينا تجزون عذاب الهون من دي تبو يعذاب لني جكني ابينا كرو بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق سو وزنا هذه نند أولا توجيه لك نندي روح راجوي كلا حق يلندي أم سورة دو حق كتا كلا هم نوا سلام زي موا إدو يا سلام نوا ها أدو دي حل دوني كم روك راجوي ليرا رجوي أي دمين يا روك راجوي كريم أي روح راجوي a Marocco a do sanan zai ya Mwamba am nam zana Itiniya shi zaga zana mara ba ha na da am shi nam gata Itiniya da ni ma go wuni mi niro girta na sari dai yayi wuni mi n'a na fandin ma nam ne ale salatu salam hudu ba sirin do ne am na ya Fal faldina yi suro na sadi daga nan bono falli tura ya na ba ci cici nan gwanu falli da zuwa lannan dan gawo bayan da suna yin ne ruwa wuri ke amya kadi shi falli da di ala ya rokari kuma dai sa sattu na ci wallo shi falli ala non gono ala ya shiro non gono shi ya ci na da zana gardana shi falli gawo kalakciwo ala ya shiro gawo kalakciwo annan kazuro wande ila hamdini. اه من كذوب الأسرار إن الله كبير يحب الجمال لكن الكبر أي بطل الحق وغمط الناس يرو ديري غزاوات أمطر كلا واستمتعتم بها فاليوم نفسزون عذاب الهول بما كنتم تستقبلون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون كرسو ولو أن عيدنا دل نمفاتك جوي معنا جنان ندير لوي على سنة والدن نعم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه وقد خلت النظر بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارفا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارف ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كما كان بيقول جند نونو واذكر أخا عاد نيتك نياك جام صلى الله عليه وسلم أمر كراني يا ندوني عاد شمن يهود عليه السلام وهو هود عليه السلام بعثه الله عز وجل إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاب تندي وزنا أحقاب لم تشروا أحقاب جمع دوني إتفة شما كو دوني ترا ترا كو كو كو ترا ترا ترا ترى شما أحقاب دون نزد إتفة دني نادن دسونا دن سنديا سنديا من يهود عليه السلام كمان دي sukunutu lene amda gara ne su kuma je guzuna din wani wakar kalatin nudur min bai ne dai ta wadro kabe su burozu ko zuna min bai ne dai hishin buron ma na kawo dai hudu da ijin no na biya kuma ya sukunatu le za amdro ka tuno zagum dana amma ne wa min khalfi adai man gawan zai kasuno tuno ga isa na biya ga dana a ayi guzen sai da ci hudu da gawan zai da zan maso Allah ta'budu illallah. أرشما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نبي وسوء أنا ما أوجه من رب الجنة أنا كنجل تيو سنما وندي أول نوي wani nabi hudu alaihi salam kuma da ya sha suna ta isa kafin zamjo alama na suratu huda suratu arafa na kuma da ya garamta da filla saro an biro tunai ne kaji wanne inni wa nana yuhudu alayhi salam bi wudi akhafu alaykum azaba min azim wuya ringina ya azau don yimla kan boy ishin shi duro ringina wanda ne a gare su yau kuma ne guzuna ya hawar nai kudi din bai na radu fa qul kum sa'ikatan misla sa'ikati adin wa samud yuro pele kala jama gulle ya wurin dia jiro bari jirgina da wusa usangana jiri yil do ne hatta samud ta gare zina da من جاء جاوه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ودلين هنا ننجروا عذاب لا كم هو إشن كمانا جايس نادم تيجي إيمانا جوي دور قالوا سجيه سقول أجئتنا لتأثقنا نيكما كريم وأن جاء كوتر أي لتصدنا أن آلهتنا كما عندي أول من فارس المصر أن جاء دمنم على تلورا أن جاء كلك أجعل الآلهة إلها واحدة دينا يا أرجمها na ajitana linabudu Allah wahdahu yakun sanaya da yadda ne ragulara wa an ya wani min an ali na sanan man yadro fa'tina ma ta'iduna da ni kudi aw wa dugo goma azawu yi in kunta min as-sadiqin ni azawu kudodin jire ma kamma da kudi azawu shi ma na lan azawu do ma da jiri sayi burutun saya burzana wa asra kurukin ya sallallahu alaihi wasallam bai kuma ya suna ji shero alaihi sallallahu الله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يا أنا أو كي جامل سنة لتري ما أندير كوي رتري سملا أو أزاو فري ليس بزين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ثم يقولون يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها أم إيمانا سريه سيما ما زين أزاونا أما أم مؤمنة مشفقين منها سيريزانا أزاو دور ريزانا كوالي إيش ونزانا رو لتابقنا أن آلهتنا فاتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله نيهود عليه السلام بيقولوا علم ده على إن ترى علم ده نيهد يتين دو سندنا سندنا سعينا يا يتين ده هذا أرى رفلاتا وغي سارا كان أزاور كوكي إن كنتم مستحقين تعجيل الأذاب أزاور نودرك جرنا سندنا على شمان وزو نيرو دوان سوري وده أولا دانا بيجا ya uballighukum risalati rabbi kafin kama yi ala yaro gumke tinde armacina yo amma dia wudu walakin ni arakum kama tajahalu Wu futu ne liya rukin dinna ne da am jahilla am doni hangal jinaza yi as hangal zabai qur asu zai bai kan bi ala ma azaw sujuro kan bi majin di amma da ala no zai yi ma gujin ba na ratana فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم فلما رأوه سادة أزاودا شريا aridan azawri sulunan goyi sandiya ka ganzaje mustaqbil audiyati zurun zadan ganzaje ladda zadin bur kamarun za su bi kele za su bi sadi ya kurukun jimra da zana jidi gana kamzina nan kadur alan ji su da alan ji su ji ma zai sadi lawri kaga fice suna choro ashe zai no zai azaw choro ya da jizan yara hada aridun mumtiruna ngode dilfo tizna andiron din dilaw kizna karu za ka gyara da ya sadu kamar da a'a bal arfa wani ruwa da gai huwa ci ruwa da masta'ajaltum bihi a azallu man wa azaw yuridiya rihun kasamla biji fiha azabun alim surun azaw da kozi man biji wa ne ma wani a fatina bima ta'iduna in kusa min as ya qullu wanda ya goyi bal fa kada ata bima wa'adakum wa huwa min as-sadiqin ne duna a wani rawa da zuwa da dalilin su jire mana kazo ka sam shi made tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha shi yizin ayyo so ka sam da iskalatin kwazala da amri kalan kamar za alai ka sam bi ai makul jibba ka sam akla oklahoma in gawar wa ne amrikal ai so bukci kaskaru ma har biya mana kajin yi ro bukci bukci moto so har kwali je je tambarin min hada kam zurmana zama ba adiro kamar da ya sanja su sa'a wanda so ade ka sam gaibi ya je na la ishin ma amma ayi ka sam da azawun farasha da wartar tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha ay waso izin amma ne ay kozo fa asbahu la yura illa masakinuhum tudammiru kullu shay'in a istahaqqat tadmira ayye aw shayi fi sanin abi yazid na la kullu shay'in di aya dai isa kayyatsuna amdo ne bida fa zai nugu zai kullu bid'atin dalala da kuja a kullu kulliya bi, kullu juz'iyya kullu samma so bi, kullu laye ha na amma ne hadin kullu bid'atin dalala sanadi alayhi salatu hadin kai da so ne dia amma su suwa tun go kai da suruna to dan mir kullu shay'in ya amru bi fasabu la yura illa masakinuhum ba su firma filizina han za su da yusru awi zina idan bi garzan goyi da ta amma sai riba yi zana kullum za su samu yata a wurin karuwa dai ban najin wasu ban nazina a ban najin bagul suna shi ma da zo amma kullu bidatin dalala ne a da a masu addinin kan su koma ka wule da a suna mare kullu bid'a nala a ajin ne maratin wa a wani jinai jinai ma alayhi salatu wa sallam antum a'lamu bi umuri dunyaku ne ma lamar dinai nonu kamar wuran karanin ko ya waskata sai kure ailan kara matila tindaw yerin ya tindaw ko jerin masjidi de kafir ferrata la sika de gana kon no fanka ko korji sai masjidi da kala de kirka de binoy kacci daru da makori kafir ba siminti ba jibi da alayhi salatu alayhi salatu wassalam sujidta kala tolin sujidti bune da da kadri shirk mai kule zuwa da sadin bunedin jifi zina sana suwaidin cidin su ji suna gumzude har harkari tolar gobi ci zina da kana tin ciro ya suro jijis kati suro kuma da ya gasho ta ayyantina ro na da yanzu ho gwale ya tilkati no zina ya bunin ga zo a ah, mano suro bunin am ah, yo yedin gwalla zan mano mu kwando da buzunan ka aduwa na dimiya shigin ya turuwa na dimiya na yi mu kwano ya. amma yau da ta gabiri falgul zano na mama Lenni min dole bane kuma ina tilu tare na kurgo shi ro arba da yazalin goso arba sura zuriyan kashruwa arba eh, umraru isenna lene ri au ne ri bane findi tuluriya de suro haram ne biro kawo mai ruwa u suwa da fannin gama gama gama da tilumin kuru gamba ya sa biyo azreta sa u kajiriya de har mu gani a nan da sai sarawi sarikiya sai sun ah, zo eh, ta hajji tiriya ta hajji numa ga dangalo ka san mawa amma saba wa shirin da lizin sulan nuran ta sai salan wanda bane shi ma ne isa safiya a jami sura har mi ala rangin rukunu babar nuya na ga yi jira rol yamma danim jamzuru ne na am ne zana dai ya kwalza cikin na gara cikin gara ce fannin ba sai dai gawa kama masu cikin amma ne wa ja fi kin sunware da ko dum duru ko zana bilal ko zai Izimi haradu wa ba ita ta mazana a sabo wa ko dina ya yone nun yiro ci ma kan digul ci surodin tin di tulon ne surodin yakin ne surodin uriye surodin lariye surodin wande tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu laysa li walad la illa masakinu illa ma كذلك أدى إنديا نجد القوم المجرمين أما غروب فلا جازا ينون من دي هذه سألة براس في إيسانة كلا أدي إدن عليه الصلاة والسلام والزنا وإمام أحمد سنة بخاري ومسلم يسولنا يوم صلى الله عليه وسلم ساكر واتي يا دلاو سوريا عبد الجيم يا عائشة يا توريا يا عائشة ونص ما عليه الصلاة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب aiwa sa wani furun azaw ya amna fo wani furun ade dilawun jiya na ya azaw sai ro iso we dilawun kuna da ayyan wa karfi ndura ta wato azau ga idro ade su guljin sanan kulu karwa tija ade salatu hanga bi cijin gayin, sulin yajin ishin karuwa, cijiya. sai karwa da kawai ta acca done hanga bi karfi sanan kuru cijiya, karwa cijiya, maduwa sulin اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ya ala ka sam ali her zoro nya kokona her ro soro din dana zoro nya golona akro her do awshina karo ka sam da ko tuna ro nya golona ya ala awdi ka sam ali zuriyon mangana awro soro din asoro dana din zuriyon mangana awshina أليس قلت حسمد أولا تيري لا تصب ريها فإنه هو فإنها من روز الله wanda ka sama landoyi wanda ka ruwa landoyi a rubutu kuma kuma da ta sa su kunotu wani mare a umla kwano umla arma zama karwa dunar wajen kajin au a umla karwa da isha ban najin a a walle ban naja ya ala yiro ga da su ne wanda ci ni min au ala ya wazina da su da yana da daniyar kamar da yara kun da da su